لأن رضي الله عنه قال يوم يوم تجمع عبادة عبادك من يوم جمعت عبادك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حلاش عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا وأن استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور باب كنجش حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أمير عن أبي بن إراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه annabi sassan ya kasance idan ya tattara zuwa shimfiɗa ce ya koma ga shimfiɗa zai bacci Allah sai ya ce Allahumma bismika amutu wa ahya ya Allah da sunanka nake mutuwa da sunanka nake rayuwa wata nuna cewa bacci shi ma mutuwa ne wai zan sai kaza fala idan ka farka sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur sai ce alhamdulillah ya ka tabbatar ma Allah allazi ahyana wa inda ya rayuwa ba'da ma amatana bayan ya kashe mu ilayhi nushur wa huwa alladhi yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha so da haka a bacci ma mutuwa ce ana ce ganin mutu tsogura ana ce mai mutuwa ba karama na ga duk wannan abin tauhidi ne cewa Allah kai kai yadda annabi kai hatta kada kai bacci ka ji cewa Allah ne ya da kai bacci jiya da yake gode ne mu'min Allah jiya da ka kawo Allah cikin lamari dan shi a Allah ta ce arwa cewa wala takillu ila nafsi arfata ainin wala aqalla min zalik ya Allah kakka bar ni zuwa ga kai na kuma kittawar jira ko abin da ya kama da haka ni da kai da kuma da an musulmi mun sa rayuwar mu ko tattawa jira ba mu bukata su dan na bukata da Allah kuma da Allah ko tattawa jira yau sun tattauna tsayawa ku mutunan tare a gare abin da suka rubutawa kuma gare su a motocinsu God, without you, I will have achieved little, but with God, I achieved a lot. Ta Allah, inda ba da kai ba an nasara ai kaɗan da samu. Ina aka yi idan ba da da Allah ba da samu. Amma da Allah ya shigo da bai ba, kuma shi ne ba yake gani ya abu da su ka ana laka da motoci ana laka da gidaje da yawa. Sa da Allah ya shigo da bai ne ya samu nasara da Amma da babu Allah ya shigo da bai ya ba, da kaɗan ne samu. kai ba ba za ka samu ba amma muna da rayuwa alhamdulillah da zai ahyana ba da ma amatana wa ilayhi nushur muna yadda wala takilni ila nafsi ta aini wala Allah min zalik bukatuwar mu zuwa ga Allah mai da kin kai ki da zai bukatuwar ka zuwa ga numfashi ba idan da ka kuka ba da numfashi za ka nuna maka Allah kowane lokaci alhamdulillah inda zai haya na godiya ta kuka ga Allah wanda ya raya ba da ma amata na bayan ya karɓi mu wa ilayhi nushur kuma ga Allah ta shi zai kasance za a ci da mutum tsaro kuma mu koma ga Allah kaga wannan ma akwai ba su ba da ba'd a da maut حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن خير وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات إمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضال بن فضالة عن أخيل وراو عن الزهري شي مفضل بن فضالة شي وراو عن الزهري كما هكذا من أخيل أخيل بن أخيل بن من gobe ku kan ne kare yana ɗaya daga cikin manyan ɗaliban turbi guda bakwai da farko saboda a ɗaya mafi yawan ruwa sai ke rawa sai da ruwa tuwa daga wa daga zuhuri wanda ya tauce mu abu da wanda ya tauce mu a musulmi ya tauce mu a katin bukari ku kai an zoyi an ɓarwa ta al'arsha ta rauyi allah mu an haƙala ta na wasu mullahi sun rufahu a rai wadda sun nafi da awa ila kira shi ne a nan ya kasance na yanta tara na ya koma zuwa da shi kulla ko kowane dare jama'a kafai sai ya tattara tafin hannuwan shi guda biyu fara fasa fihi ma wa fara a fihi ma sai ya karanta kulhuwar babu aha kula hudu da rabbil fara kula hudu da rabbin na sai ya busa ba ya sofa ba sai ya busa sai ya busa kuma mata hadini ma sannan ya shafa da abin da ya busa masa fa a min jasadihi gwagwarin abin da yake iyawa jikin da hannu ne ka kaiwa na jikin shi Yadda bi ma ra'aka yana fara shafa ma kai ne wa wajen ku da fuska ce wa ma aqbala min jasadihi da abin da ya fuskanto na jikin shi fa yasnahu zalika salata marat yana yin haka su uku wa dai kace kul huwa Allahu ahad ya karanta falake karanta nasi sai ya busa ya busa sai ya shafa ma kai ne ya shafa ma fuska ce sai ya shafa ma gaban jiki ne da baya sai ya koma karanta sai ya koma shafawa ya koma karanta ya koma shafawa shine yasnahu zalika talata mara yana aikata haka asu ulmul huwa Allah da falaki da nas manya manyan surori Kunga ga huwa Allah ahad ihlas ita ce suwar da Allah ta kai magana da kadaita shi da baki ayoyinta babu hukuncin kaza babu hukuncin kaza babu magana kaza babu magana wani gaba ɗaya magana Allah ce to shi ake mata al-ihlas ya an karfe ita ga Allah ita ke magana sannan falaki da nasu dukkaninsu ne min nan ne min aljannati wal nar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهير عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتودع وفي الحديث قصة إمام مسلم بن حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barci har aka ji sautin da ke fitowa daga mai barci da ta gane yayi barci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idan nama nafaqa annabi ya kasance da yayi barci da barci ana jin sautin da ake gane yana barci fa atahu bilal sai bilal ya zo fa adanahu bis sai bilal ya mai kiran sallah ya ce mai lokacin sallah ya yi annabi na bacci wani yanzu da bayan ya mulera ke nan abdula da zai ce mai lokacin sallah ya to yau ke nan da yi wani nan ayyau ayyau a sattu ثم شنو ثم قام yi ba. wa fil hadisi kissa a hadisi na akwai kissa shi ne dai hadisin da kuka na sha'un da sa'ata akwai shi a bukhari da muslim na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas zai murta da shi ya tashi ne yi alwala kama ila kaibat yi alwala yanzu Abdullah bin Abbas ya tsage ne na hagu ina dakin wa na na maimuna ko ya ja shi mai da shi gefen dama Ya yi sallah to a cikin hadisi in kun mai tsawo ne cikin shi da ya gama sallah ai kwanta yi bacci to wannan baccin ne shi ne hadisi kissa a cikin hadisi akwai kissa shi wancan kissan cewa Abdullah bin Abbas ya yi bacci tare da shi kama wa sallah wa lam yatawadda annabi ya tashi sallah bai alwala ba yi bacci kuma ga har ana jin sauti daga gare shi to kenan bacci bai kare alwala sai yi annabi sai yayi bacci bai alwala kafifun haka ne kafifun shari'a na yi da kafifun Mike ce kusurciya? Hmm? Annabi ta tsaye ce, idanuna na bacci zuciya ta ba ta bacci. So yanzu idan mutum ya shigo ya fita, to haka ne ko? To shi ke ne. Fadis ya taba cikin bukari. Ku biyo ne. Duk wanda ci wannan zan ba shi wannan bukari. Kuwa ba shi an yanzu annabi yanzu annabi sallallahu ya yi barci har da nishani da ya tashi sai ya sallah biyar alwala ba nake muku me yasa barci barcin wa ya sabbin shi cewa barci na kare alwala ko ba ya kare ba da dalilin ku na mu sake shi dalilin ka me dalilin na akwai da wani labarin eh annabi sun sai shi al'aiku kawo da ido shi ne mabuɗi mabuɗi na shugura ya yi kwaye bacci ya yi alwala tabbatar da bacci na kai alwala to ga annabi sassala ya yi bacci haka ne hamda min shayi kuma tashi ya yi alwala ya tashi ya yi sallah bai alwala ba idan ka ce ai saboda shi ya ce idanun ne duka bacci zuciya ta ba ta bacci haka ne ya inganta to hadisi ya tabbaci da sai bukari annabi sallallahu ya sun dawo tafiya su tsaya su kai barci sai da rana ta fito haka ne wa fara farkawa bila da fara farkawa ko da aka bi kwanta bila da ce ni zan zan zan zan shi mu zan shi mu don yi barci da aka shi ba bila da fara farkawa sai annabi ko da kai sai annabi ya sauka ce ya bila sai ce me akhadha bi akhadha bi ya rasulullah shi aka yi nan annabi da suna ya yi baki har ya fito bai gaje mutu sallah ta yi ba bismillah da ka na akwai shekan yau babu shekan shekan na kusa da shi na wani ne abba mai nauyi ba cikinsu wani ciki wanda ya sallah ta wuce

wannan da ya tsana da ya da mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ya ka ba kun ba ni gari wani gari suka ba ni wani gari suka ba ni bismillah ko to haka ne ido ne yana bacci zuciya ta ba ta bacci to kiyaye duk wanda zuciya ta ba ta bacci duk wanda zuciya ta ba ta bacci yana iya gane yadda take jikin shi yanzu ka ɗauka makamu yanzu makaho yana kwance idan zo yana bacci ya yi kun gane makaho yanzu in ka kawo makaho ka aji in ya kunce ido ne yakin da ke amma yana yakin da zuciya ko in farce yake to a nan da zai gani sannan sarari kun fahimta ba da zuciya ake gane rana ta fito ba ana gane da ido ne ake gane rana ta fito za ka annabi sassan zai kwanta bacci a da yake ido ka bacci zuciya ba ta bacci sai kasance shi wani abu fito ga jiki ne yana gane da wani ta sauki haka duk wani zuciya ta sauki ya kai ke ko kai zuwa a sa ido a ɗaure maka ido ne kai tsari ko sai ka kana gane ka yi ka ba a sha don an ɗaure ma ido don shi wancan da ya yi barci har rana ta fito zuciya ta sauki take amma zuciya ba ta gane rana ta fito zuciya ba ta gane abu ta yi zuciya ba ta gane lokacin sallah ya ido ka gane lokacin sallah ya yi zaka wancan lokacin ya yi amma abin da ke fitowa ga jikinka zuciya ta gane kana gane wa kuma kawo kake ko an yi kake baka ido kana iya gane in kai iska ka ce rijiya fito kana iya gane in in kai fitsari kana iya gane in wani abu ya fito maka mun fahimta ko tsaye wannan shine bambanci za ka yi ayyukan shayi in dai bacci ne wanda aka wani abu da ka fitowa cikin jiki ne yana gane wa game shi zuciya sai ba ta bacci amma in wani abu ne sai ya shiga wani ya fita yana bacci ba zai gane saboda me saboda da ido aka wanda ya shiga wanda ya fita da ido aka ta ta ga waye yana bacci ba zai ga wannan ba mun fahimta dan shi da ta fito kake lokacin da ake falka su suka falka kaga zafin ya fara gudu sun gane domin ba da zuciya bane yanzu da hasa ta jiki ai karanta قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا العفان قال حدثنا حمار بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا ce godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya ciyar da mu yau na samu abin da ne ce wata kana ya shayar da mu yau na samu abin da ne sha wa kafana kuma ya isa muna awana kuma ya ba mu wani kwana gani yanzu zan ta ni barci ya ba mu wanda zan kuma kuna cin abinci da shan abinci da ba ta sha da ba ya yi kwana duk ga Allah irin lokacin da muke ce ku gode ma Allah da ni'im wani ta abinci goma guda da kasar sarrafa Allah ya baka wai sai tsammanin dan siyasa dan siyasa ka baka lalle ne ka zama mushrikin sage ya <laughs> siyasa ka baka mutum muka ce a gode ma in ka yi la'azidan na ku ba ka ƙazu da yawa ba to haka sai annabi wannan addu'a alhamdulillahi alladhi amana wa sadana wa kafana wa awana fa kam min man la kafiya lahu wa la ghuriya yawa wanda ba ya da wanda ya isa mai ba ya da inda zai inda zai kwanta wato komai tauhidi bai da abu ga Allah حدثنا قال حدثنا حسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد واذا عرف قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه إمام الترمذي يقول وحدث حدثنا الحسين بن محمد بن الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى عرس بليل شو النبي صلى الله عليه وسلم إن يفنت لوكة تبيع تبيع أنت عرف shine mai tafiya ya kwanta tafiya ta kama haka daga makka zuwa madina daga sokoto zuwa kano so kai ne akan tanin hannu ne sai haka sai zan bai kwanta ba watan yayi yi barci da zaune ajali yadda zai sa ba zai barci ya rasa sallah asuba ba kaga wanda ke barci da zaune ba zai ga sallar asuba ba kaga amma wanda ya kwanta zai iya sassara samiyarsa domin mu koya domin mu fahimta kuma domin idan asuba ta yi baya ganewa sallah sallah idan yana barci idan yana barci kamar mun hisuwa da komai ta khariji in kana so kaza in kana so lokaci kaza in cikin wanda kika sa alam ne da san wanda kika sa shi kusa gare ka ne kashe shi za ka yi sai ka aje shi nesa da kai sai ka tafi sai ka sai ka sai ka kashe wanda ya yi zama cikin ɗalibai wani sai ya sa ala ya yi ce bukatun zuwa ya kashi shi ya tashi ne wani ɗakin da ake bugun ɗaki wanda ɗakin ne ala wannan sun tashi ba su tashi da shi da shi ko ya tsaya ko ya tsaya shi ne ba a zai ba? so ka kamata ka san kanka in ka san in ni kaza bacci da in ni kaza kaza nake amma da na yi kaza akwai mutane da suka san kansu da na ci abinci kaza ina ina bata abinci na ci abinci lokaci kaza in zan kaza ban ci abinci lokaci kaza in ni kaza zan ci abinci lokaci kaza lokacin da fara abin da rawa suka zo da shi da da tinizi fi ci da su abin nan masallaci ai so guda ne suka yi ko sai da za su zo da suka zo da sai ni kawo aka kawo musu ruwan sanyi suka ce ai magana za ku yi sai ci in ni sha ruwan sanyi zan magana murar kama ina cikin magana sai murya ta kage ya kamata ka san kanka kwanta farkon dare ko cikin dare ina tafiya sai farka yadda yake bacci yake yi amma idan ƙarshen dare ne kusan sallah asuba sai kawai ya aza ya kafe birane eh, ne ya rufe ya sa kai ne ga tafin hannu ne sai ya kwanta ya zuci ina fata mun bai ko Ayi. a ah, sai mu dakata nan saboda mu yi tafiye ko ka kowa ya wani littafi kowa ya wani littafi kullu kulliya ce kowa ka ce tabbata Ana shi, na kama wanda wata, kuma kama wata, ya zo kwanta ba zai canji kafiya da wala muya kakkafin zakanta kan ce zakanta ko? cikin zakanta mu zarfi na

وأن نبي وكذا مجموع خير تشيك شغل السادسة قلب السادسة آه لكن هذا السادسة قلب السادسة المسألة الثالثة تولي المسجد والتأمل وفي شريح الأمل وأن الرجال عنه تولي مسيح الحمال قريب الرجال عظيم الرعاد قريب البيت والمدان قالت العاشرة تولي مالك وما مالك مالك خير من ذلك تقول ابن الكثيرات المبارك ولإله المسارح إذا سمعنا زوجة الإنسان فيقول أنهن الغالب قالت الحادي عشرة زوجي أبو زرع وما أبو وابن ابي ذر وابن ابي ذر ذرعه فما جنس أبي ذرعه وأبيها وصور أمها بالاتفاقها وبين جارية أبي ذرعه وجارية أبي لا تكون الحديث لا تكون ولا تنكر المديرة لا تنكر ولا تغلق بيت لا تغشيشا قالت ورد أبو ذرعه والشيطان ولكن امرأة معها ولنا لها كالفعلين يلعبان من تحت قصدها بالمالتين وبلغت دون الحشرة ونكحت بعده ونكحت بعده رجلا نبيا وأبى وركب شعريا وأقل قمصيا علي رجلا نبيا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كل مزاحي ونبي أهلك ولو تنحت كل شيء أعطاني ما بلغ أكبر أهلية أبي ذر قالت عائشة رضي الله عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Wannan babu wanda ke shi. za Babu ne ke shi. To amma matsala kuma ta cikin karanta. Ba za a haka ta ba. Dole ka kalle. Za ka rika yamin an blog sabata. Amma bai ba ka wannan littafi. Littafi yin littafi. Ika. Su an nuka ma namba ta uku. Na uku ba namba mun ka bai. Ah. Lamba ta uku ta shi. oke to shi ke za mu dawo gare ka fara alal salisa salisa وإن وصل لك كذا كل كلاك شباب وانا ده وصل وانا wasalin na hujjai ba saboda kai ma'ana ya canza gaba ɗaya ba na harin ba sarku ne sai hmm. kuma kace in yi magana in sakai Allah قالت الحال لا قوتي wala yus'alu a yanar kan wani zuwa da ka a samu wani cibo ne ina cikin koyi da rufa da ya mutu cibo wani saboda sai an yi lagarci ba daidai ba da ya mutu na seriously haka dosu fa'iza huwa ko shi kuma akan fa'iza hiya iya ha a zai kasance fa'iza hiya shafi kuma idan ya shafi satun za ka kawai hasar za ka yanzu kai da kai karanta na hau nan naka in yana wani kuma mutuwa da shi ya ce an ci mutuncin layanci da yawa bismillah alati tasira alati tasira ولكن hmm. ودخولها لاحم وبيتها فلاحم ابن ابي زيد فمات ابن ابي ذر فوجدته كمثل شجره وتشبهه ذراع الجفرة كان آل جاي إنا من بخور بسم الله أشي ابن أبي زيد وابن أبي زيد ابن أبي زيد maimuna ojorewo insha Allah hmm. duk mahar da cewa ni zadda ka da yawa da gare ka Ni <laughs> hmm. yawan da ajiyar ba mutu da ne mu yanzu ba mutu da wata kuna manuwa manuwa liman من هو number five number five kuma za ta shi mm. a ah, kai baituwa kuma ibnu abdullahi ko baituwa liba kakewa liba kakewa ba wannan mm. halatta sadiya halatta sadiya bismillah lokaci zan ba su a kai saka sakon ba tawara ba sakon mai goma a sakon hajja shadda kuma ki kawo shadda Thank you.

وقد قديما على ولك عند بعضه ورجل سريا قالت عائشة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو هو الذي أخذ قال كلام الله دخل البيت والدين خرج الحدث ولا يسأل عما علم قال الثالثة زوجي إنك لبى وإن شكت زوجي رفيع الإيمان قوي الرجال عظيم الرماد قريب البيت من الزاني يا يا يا يا ina kan yi nawa ina ka tara annabi subhanahu wa ta'ala suna da wanda muka ba lamba ta wanda muka ba lamba ta bai zo ba wanda muka ba lamba goma goma bismillah to gaba wace tsanin ce الدوئي وما أصلها وداع وبيتها فزاع ابن عزم زوع ثمة عزم زوع مبدع كمزج كمزج كأبي وتشبع ذراع الشهوة بنت أبي زرع كما بنت أبي زرع ضوء أشياء وضوء أمها ومثل دائها وغير جارتها جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تنص عن إذنها بالسيزن ولا تنفذ نيرتنا تنفيذا ولا تملا بيتنا تعجيزا قالت خرج ابو زرع في بالقصد فلقي امراه معها ولدان لها في كالقصدين يلعبان من تحتها رسولها بالرهانتين وطلقني ونفحها فلكحت بعد سوره زكيه طيبا شرعيا واخذ قصيا واراح علي نعما سريا وقال لي ثم زرع واجبي اهلا فلو جمعت الأعطان مما بلغ أصوب عن آنية أبي الزرع قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك كأبي زرع بدون زرع غير أني لا أصدقائك ما شاء الله نقوم نقوم to duka ashirin kan kamila yanzu kan kawai liman ta shi ta ba su ba ta gano imanin guda kuma ya a kayan kawo ta yi ya kila wata da akhihi mun yahi suna mai kawai kira

tsakanin masarautar ولا يسأل

ولا سمين فينتقل وقالت الثاني وقالت وقالت الثاني زوجي لا أبص خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكر أذكر أجره وهجره وقالت وقالت الثالثة زوجي أشنق وإن أنطق ألق وإن أكتب ألق وقالت الرابع زوجي زوجي الليل تحمى لا هر ولا قر ولا مخافة ولا سأمة وقالت الخامسة زوجي عند خلق هدى وإن خرج أهدى ولا يسأل عما أهدى وقالت الثالثة زوجي إذا ألف إذا أكل لف وإذا شرب إذا أكل إذا أكل لف وإن وإن شرب اشتفى وإن أجاء الكف ولا يولد الكف ليعلم البثة وقالت السابعة وما قالت الهادية عشر قالت الهادية عشر زوجي أبو زرع فما أبو زرع فما أبو زرع أنت منه لي أذنية أنت منه لي أذنية أنت منه لي أذنية منه لي أذنية وملأ شحن أجدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهلي بزرع فواحد مامات مامات أمي عزيزة إن فما أمي عزيزة أمها رداهم وبيتها فساد يا جي يا جي مش مبارك أشي بسيولة ما شاء الله شيكي أنا لا أقول لك يا زوم بوما كل كارثة إن شاء الله بوما إن شاء الله بوما إن شاء الله بوما إن شاء الله بوما سؤال نشأ هنا نفسي نعم. إيه، نشأ هنا نفسي أما بوما sati na zuwa sha bayan guda ce a yau kuma kin duk wani sura da nan sun ko ba ta tare yawa to shi ke da sai kun eh, samu dama ƙarin daga amma Muhammad na wuce ku sha hudu ko da. shi ke kun samu dama ƙarin a kashi da Ah, kuma ba kun tayi ta tunda wuce da wannan alƙawari. Kana ciki? بسم الله دواء جمال منور دواء da dawa umar alamun kun a alamun ba ba karni emblem muka ba ba a alamun ba da tsari a ba an da wannan da kuma ake da sai mutum gaskiya ka fi cikin sai amma ina kuma nan waya ya ba ka shi ke ta ke da Ba ke da ba mu dana kan ce subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk